wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai daga mutane wanda suka riki kishiyoyi gumaka duk abin da kake bauta koma bayan Allah duk abin da zai saka ka saba wa Allah wannan ya zama kana bauta masa duk wanda zai saka riki wani Allah fiye da Allah wannan ya zama kana bauta kana bauta masa to akwai daga mutane masu bauta gumakansu yuhibbunahum suna son su ay yuhibbuna yuhibbunahum ka hubbil mu'minina Allah suna son su kamar yadda mu'mini suke son Allah amma walladina amanu ashaddu hubban lillahi minhum li awtanihim amma lalle ba haka bane su mu'minai suna son Allah fiye da yadda suke son waliyansu fassara ta biyu yuhibbunahum ka hubbillah ay yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah mun gane na ta biyu ta farkon suna son abun bautansu kamar yadda mumine suke son Allah amma ta nan kuma suna son abun bautansu su kafiran kamar yadda suke son Allah dama ai shirka ne ko mushriki dama yana hadawa ne yana son Allah yana son wani Allah yana bauta Allah yana bauta wani Allah ai dukkan kafire sun yarda akwai Allah ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqul ko yakun Allah za su ce akwai Allah sun yadda akwai Allah amma suna haɗa Allah da wani to fassara ta biyu shine suna son abun bautansu kamar yadda suke son Allah amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah wani fassara ne za ta fi shiga za mu ɗauki na farko cewa yuhibbunahum ka hubbil mu'minina Allah suna son su kamar yadda mu'mini suke suna son gumakan su kamar yadda mu'mini suke son Allah amma walladina amanu ashaddu hubban lillah ko kuma zamu ce suna son Allah kamar yadda suke son gumakan su walladina amanu ashaddu hubban lillah wanne zamu dauka araba nan ma arabu a kashi biyu Malam Aliyu ya ce na biyu wasu anan sun ce na farko shekul islam ibn taymiya sai yake cewa wa hadha huwa sawab na biyun nan shine daidai wal awwalu magana ta farko din nan qaulun munaqidun wa huwa batilun zance ne wanda yana da sabka da warwara a cikin sa fa innal mushrikina domin mushrikai la yuhibbuna al andada mithlu mahabbatil mu'mina lillah duk sanda suke wa gumakan su wallahi ta labe kai sanda mu'mini suke wa Allah ba saboda haka ba za ka dauki wannan wannan ba su ma sun san ƙarya ne saboda haka na biyu za mu dauka suna son gumaka suna hada son gumaka da son Allah amma walladina amanu ashaddu hubban lillah amma su mu'minai suna tsananta soyayyansu ga ubangiji ba su hada shi da komai walau yaral ladina zalamu walau yaral ladina zalamu idh yarawna ba. wannan gudun ana karanta shi walau yaral ladina zalamu walau yaral ladina zalamu it yarawna al'adaba da waɗanda suka yi zalunci su ne kafirai za su gani lokacin da za su yi ido hudu da zabar Allah da sun gane cewa lalle duk wani ƙarfi na Allah ne su wataala wa anna Allah shadidul azab kuma Allah shine mai tsananin azaba nan gurin akwai takdiri walau yaral ladina zalamu da kafirai za su gani ana karanta shi da yara qira'atu nafi da ibn amir da yaqub sun karanta shi walau tara bitta sauran kuma duk sun karanta shi biliya nafi ibn amir da yaqub sun karanta walau taral ladina zalamu amma sauran gaba ɗaya sun karanta shi walau yara jawabu lau a nan gurin an shafe shi an shafe shi akwai irinsu da yawa cikin alkur'ani gurin da ake shafe jawabi na lau yadda takdirin yake walau tara ya muhammadu da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga allazina zalamu su kafirai anfusahum fi shiddatil azab zaka ga rayukansu a cikin tsananin azaba la ra'aita amran aziman shine jawabu jawabu laudin la ra'aita amran aziman da zaka al'amari mai girma wasu kuma suka ce ma'anahu ya muhammad ma'anahu qul ya muhammad ayyuhaz zalimu ya kai azzalimi law taral ladina zalamu da kai da kanka zaka ga wanda suka yi zalunci aw ashraku ko kuma wanda suka yi shirka fi shiddatil iqabi a tsananin azaba la ra'aita amran fadi'an da zaka ga ai al'amari mai tada hankali naga professor Sani Umar je lemo wannan nabiyun ya dauka ka gaya wa su kafiran ma'ana wannan walau yaral ladina zalamu ana magana ne da me ana magana ne da su kafiran kansu ka gaya wa kafirai wallahi da za ku ga alladhina zalamu mithlukum alladhina zalamu mithlakum da wanda suka yi zalunci kwatankwacinku da shirka fi shiddatil azabi ku gansu a tsananin azaba la ra'aita amran fadi'an da kun ga al'amarin tada hankali da za gansu a wannan halin walau yaral zalamu ita raunar azaba annal quwwata lillahi jami'a kuma kowa zai tabbatar cewa karfi na Allah ne shi kare wa anna shadidul azab kuma za a tabbatar Allah shine mai tsananin azaba yaushe ne yaushe ne za a ga haka ne istabarra allazina tubi'u min allazina tabu wannan if zarfiya ce Zarfin lima mada ne wani wani wani abin lokaci ne na abin da ya wuce ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون عذابه ان القوه لله جميعا وان الله شديد وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا a lokacin ne ko iz tabarra alladhina tubi'u lokacin da su waɗanda aka bi su ɗin har aka shiga wancan wancan wancan ah, ra'awul azaba ɗin aka shiga wannan halin to a lokacin da za a yi wannan abu istabarra alladina tubi'u ai lokaci ne da waɗanda aka bi da wanda suka bi za su yi tsinanne ne da juna wannan ya tsine wa juna wannan ya tsina istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u lokacin da waɗanda aka bi su za su tsine wa wanda suka bi su yasa karka yadda abokananka su zama ba na kirki ba mana abokanin da suke dora ka akan kirki ya zama kana amfanuwa da su suna amfanuwa da kai wata qatta'at bihimul asbab a lokacin kuma dukkan wani network zai yanki duk wata alaka da dangantaka za ta yanki wa qala alladhina taba'u a lokacin to su tunda shugabannin sun barranta da su a gaban Allah za su ce ya Allah wannan su ne suka kai mu cikin bata su suka sa mana kaza su suka bude temple su sa mu yi sabo iri kaza mu yi zunubi iri kaza mu yi zunubi iri kaza ko su ya dace su fara amma daga sun faɗi haka sai waɗanda suka sa sun sai zo su ce ba ruwanmu da su ya ubangiji su kama gabansu ban wasan su ba to a lokacin wa qala alladhina taba'u su ɗin da suka kawo ƙara gurin Allah suke cewa ga wanda suka batar da su su ma su ce law anna lana karratan ina ma a ce muna da raj'atan za a mai da mu duniya wallahi da za ku gane kuskuren ku sai su nuna su da za ku gane kuskuren ku fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna za mu barranta daga su kamar da suka barranta da mu kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim dukkan guda biyu haka za a nuna musu ayyukan su a ce kun yi asara to an ce hasara sun yi nadama tun shiga cikin nadaman da ba ta da amfani a cikin wuta ne fa ake wannan abu me dalili wa ma hum bi kharijin minan nar wannan wutan kuma da suke tsinanne ne da juna ba za su fito daga cikin ta ba